Rukwende Bitrus Kefas kenan gwarzon da ya lashe gasar kacici-kacici ta sashen Hausa na DW ta shekara ta 2020. Ko mai bashi sha'awar shiga wannan gasa? Darasin ɗin da aka ce na hakin bil'adama da aka yi maganan shine ya ja hankali na kuma ya za faɗo daidai wannan lokacin da ake wannan abun na na majalisar ɗinkin duniya batun shi wannan kacici kacin da aka tambaya so na ta shan jin labaru da yawa kan akan hakkin dan adam a nan DW da wayansu gidan rediyo shi na ce a to wannan barin gwada Tun da ina da information a kanta barin gwada kila da rubona wannan lokacin sai na yi dan mabiyansa na biyun kenan wato kyautukan da na san kuna bayara ba kwa ba da kyautan da dole ne kana son kyautukan shi na ce barin je don kyautukan gaskiya suna da abun sha'awa lokacin na shiga jami'a wato na karanta mass communication wato fannin 'yan jarida wato university of maiduguri nan lecturer mu wato uh, professor umaru pati sai ce mana duk wanda dai zai zo aji shi sai rike dan transistor radio shi kuma dole ka dan san me ke faruwa wato current affairs wasu lokaci ma abinda muke kira test jarabawa tested continuous assessment dinmu sai ce mana shi bare bamu daga notebook ko handout ba current affairs za yi so in baka sauraren radio ya za ka yi ka ci test din nan ya za yi ka shiga ajin shi ba tare da answering question akan current affairs ba so nan ne na ɗauki rediyo da harkar sauraron labarai seriously sannan kawai sai ya shiga jini na tun daga lokacin wato 2002 har yau da na bar jami'a na ci gaba don ya saba min in ban saurari labarun nan ba na dw da sauransu sai ji kamar kai local news din ma ba za su gyama abin da nake so ba amma na ji na dw ina kawai in je kwanta kawai gaskiya ne suke gyama Malam Ubala Musa na sashin Hausa na Doce Bela da ke Abuja ne dai ya miƙa mashi kyautar. Ko yaya da ya ji a lokacin da ya samu labarin cewa shi ne gwarzon shekara da ya lashe gasar ta DW. Ai ba ƙaramin murna na ji ba, don na san na jima ina gwada shiga cikin gasar kacici-kacici. Ina ga na shiga fi so biyar tun lokacin ana yayin rediyo kyautan. ina ta shiga ina ta shiga wata lokacin ce to amma dai kila ba rabo bane ban daina ba in nayi kamar na yi fushi zai ba ran sake shiga ba sai a sake sun ce zan sake shiga da na samu kyautar nan farko daga email da aka tura min cewa ai kai ne ka zama gwarzo wato hajiya fauziya dauda ita ta tura min email da na gani na ce kai kai kai an yanka ta tashi an yanka ta yi ta faru kuma da na zo bayan kwana biyu sai aka kira ni a waya ai gashi gashi gashi kai ka zama gwarzo ya sake aka yi ta watsa ta labarai na dw hausa na ce to ta tabbata yanzu ba karamin murna na ji ba kuma ya ƙara min kuzarin cewa kowace kaci ne ko ma mene na dw shiga zan yi kuma zan saurare ta